بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله الامين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاشد قوات رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دقري هدود أربعين da أشرين دشد biyar أكو ميلاديا النبي ga عليه السلام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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام Allah Ubangiji ya halicci Ka'aba wato a matsayin gida mai alfarma ya ajiye shi a matsayin wani ɗaki wanda yake da alfurma idan aka ce alka'aba shine abin da ya fito murabba fo kwana ko alka'aba shine abin da ya bunkuro ya taso ya fito shi yasa ake kiran kwabri da alka'aba kwabri na kafa sabila da ya taso daga shaf na kafa to alka'aba Allah ya ambace ta da ka'aba an yi magaganu da yawa kusan mun karanta ina tsammanin tun a fassara mu iz yarfa'u ibrahimul qawaida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to Allah ya saka alka'abatal baitul haram gida mai alfarma ɗaki mai alfarma abinda ake nufi da wannan alfurman shine Allah ya haramta garin wato yaki a cikin garin da kuma wato farautan wani abu a cikin wannan yankin na hurumin ka'aba ɗin da sauransu shine ja'alallahu ka'abatal baital haram Allah ya saka shi gida wanda yake da alfarma ƙiyaman linnas waje ne na tsayuwan mutane dangane da gudanar da rayuwansu da addininsu da ci gabansu da abubuwan da ya shafi yau da gobansu ƙiyaman linnas Allah ya saka shi waje ne da mutane da su yi rayuwansu cikin aminci su yi kasuwanci Allah ya albarkaci kasuwancin su yi shuka Allah ubangiji ya albarkaci abin da suke da shi Allah ya saka shi kiyaman linnas waje ne na tsayuwan mutane don za ka ga ko'ina wato mutane suna gangarowa malamai da yawa suka ce da Allah ubangiji yake cewa wa azin fin nasi bil hajji rijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amin malamai suka ce da aka duba sai aka ga garin makka yana kwararo ne duk wanda zai zo makka to zai gangara ne ba wai haurawa zai yi ba shi yasa Allah ya ce ya ce ya tina min kulli fajjin amir suna zuwa suna gangarowa daga dukkanin lungu-lungu da sako-sako masu nisa ana gangarowa zuwa ga alkaba hmm. to Allah ya saka shi kiyaman linnas guri ne na tsayuwan mutane cikin addinin su tsayuwan mutane cikin kasuwancinsu kuma mutane in suka shiga wannan wajen sun aminta domin idan mutum ya shigo wato cikin hurimin makka to mutum zai iya haɗuwa da wanda ya kashe babansa ba zai taɓa shi ba zai iya haɗuwa da wanda ya kashe ɗan uwansa ba zai taɓa shi ba sabila da anan ba a zubar da jini mun ji abin da Allah ya faɗa mana a baya wala tuqatiluhum inda almasjid alharami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum wa zalika jazaa'ul kafirin kar ku kashe su a wajen almasjid haram me yasa kabila da alfurmansa fa in qatalukum sai dai idan su suka fara suka yake ku faqtuluhum ku za ku iya ramawa sabila da Allah bai yarda wani yayi maka ta'addanci kai ka kame hannunka ba ta da alaikum du alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ya ketare muku iyaka ko rama gwargwadon abin da ya yi muku to waje ne mai alfarma da Allah ya saka shi qiyamal linnas wajen tsayuwan mutane wajen tsayar da addinin mutane wajen inganta kasuwancin mutane wanda har a yanzu idan ka je garin makka za ka tabbatar da wannan abu da Allah yake faɗa ƙiyaman linnasi ne dan za ka ga mutane na ƙasashe daban-daban yadda suke rayuwa a gurin za ka ga mutane 'yan kasuwa daban-daban yadda suka zo suka girka kasuwanci suka zama attajirai suka yi kuɗi za ka ga yadda gurin ya riga ya zamanto waje ne na al'umma ga baki ɗaya ba waje ne na wani sha'ab wanda zai ce wato iya wanda yake da sha'biya ta wannan ƙasar shi zai rayu a wannan ƙasar ba kiyaman linnasi wa shaharar harama haka Allah ya saka wata mai alfarma shi ma kiyaman linnasi ne wato watanni masu alfarma guda hudu kwaya uku wanda suke jere kwaya ɗaya kuma farda waɗannan kwaya uku da suke jere watanni ne masu alfarma a gurin larabawa tun kafin a turo manzan Allah ba su yaƙi a ciki ba su ɗaukan fansa a ciki duk wani abun da ya danganci zalunci suna nisantarsa a wannan watan mutum zai haɗu da makashin babansa ba zai kashe shi ba inda a wannan watan mutum zai haɗu da wanda ya, kashe ɗan uwansa ba zai ɗauki fansa a kansa ba sabila da watanni ne masu alfarma za mu zo mu karanta ina tsammanin ko a cikin suratul a'raf ko a ayan nan da Allah ubangiji yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum waɗannan watanni guda hudu masu alfarma a jere kwaya uku zulka'ada da zulhijja da almuharram kwaya ɗaya kuma farda shine watan rajab wanda shine ya raba wato shekaru na shekaru na musulunci din watannin musulunci din nan wanda shine a tsakiya watan rajab sai ya zamanto a wannan watan ba su yaƙi a wannan watan ba su ciciyar da wutan gaba duk da yaƙi wani lokacin larabawa sukan ja yaƙi na tsawon shekaru da yawa amma idan wannan watannin sun zo to akan ajiye makamai babu wanda zai ɗaga makami akan ɗan uwansa wa shaharar haram wal hadiya wal qala'id haka hadaya dabbobin hadaya wanda ake kora su zuwa ka'aba da qala'id dabbobin da aka yi musu wato kilada aka rataya musu wani alama sukan saka takalmi faɗe slippers haka sai a rataya a wuyan raƙumi idan na hadaya ne to daga nan da a saki raƙumin ne har zuwa harami babu wanda zai taba in ya gani ya san na Allah ne kawai amincacce ne wannan dabban kawai duk a yanda ko gonan ka ya shiga yaci wani abu kana zuwa zaka gane a wannan ai raƙumin na Allah ne shi kenan kawai wal hadiya hadaya wal da kuma qala'id wanda wanda wanda ake rataya musu abubuwa ko a musu sha'ira a tsaga tozansu da makamantan haka zalika li ta'lamu anna Allah alamu ma fi samawati wa ma fil ardi wannan domin ku san Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah ubangiji masanin komai da komai ne ma'ana Allah ubangiji ya saka waɗannan watanni kiyaman linnas kuma ya saka alka'aba ta baitullahi haram kiyaman linnas kuma Allah ya saka waɗannan alhadaya wal qala'ida kiyaman linnas lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fi sama zalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma ardi dan kusan Allah ya san abin da yake sammai ya san abin da yake kasai wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah ubangiji masani ne na komai da komai Allah Ubangiji babu wani abin da yake ɓuya masa a cikin sammai da cikin ƙasai da gabashi da yammaci ƙwayan zarra bai ɓuya ma Allah ba kiyashi bai ta ɓuya ma Allah ba ba wani abu ƙwaya ɗaya wanda Allah bai san shi ba ko mala'iku da Allah ya wakilta suke wakiltan ayyuka na bayi mala'iku masu kula da mahaifa da mala'iku masu ɗaukar rai da mala'iku masu kai sako da mala'iku masu kula da duwatsu da mala'ikun iska da kaza waɗannan dukansu ba wai da su naɗa ma Allah wani abun da Allah bai sani ba ne a'a shaidu ne Allah Ubangiji ya kafa ga halittunsa domin ranar alkiyama duk wanda ya zo Allah Ubangiji ya san abin da ya yi kuma Allah Ubangiji ya kafa masa shaida wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun waɗannan shaidu ne ai ba ma iya su ba hatta jikinka da gaɓoɓinka duk shaidu ne domin a ranar alkiyama abinda baka tsammaci zai tona maka asiri ba shi zai tona maka asiri yau mana tumu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا ranan da za a buga kwado a rufe bakin kowa babu wani abun da zaka ce ranan hannayenka su za su yi magana kafafuwanka za su yi magana jikinka zai yi magana ko ina duk abin da ka aikata ko ina shi zai ba da shaida ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza har a wani suran Allah yana ce suna ce wa qaluli juludihim lima shahidtum alaina qalu an daqana Allahu allazi an daqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra da su ce a'a me yasa ku kuma za ku na magana a kanmu yaya za ku na magana wa yasa ku ku yi magana su ce wallahi mu ma ba daga mu bane Allah ne ya sa muka yi magana an daqana Allahu allazi an daqa kulla shay'in Allah ne da ya saka komai yake magana shine ma ya saka mu muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shine ya halicce ku a farkon wato a farkon zuwan ku duniya Allah ubangiji shine ya halicce ku saboda haka duk mala'ikun da Allah ubangiji ya ce su zamanto masu kula su zamanto masu isarwa da sauransu waɗannan kawai su masu gadi ne kawai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin amma Allah ubangiji shine wanda ya san abin da yake sammai da kasai babu abin da zai buya ma Allah kuma ba abin da ya buya ma Allah kuma ranan alkiyama komai yana gurin Allah ai misali wannan hadisin ne na al-Imam bukhari da Muslim shi ma Muslim yana da hadisin duk da dai ruwayar wato lafazin ya saba da na Bukhari da Muslim inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi ko sayyahuna fil ardi Allah yana da mala'iku wanda suna yawo suna yawo a doron duniya idza marru bi qaumin yazkuruna Allah tanalu halumu ila hajatikum in suka shige suka ga mutane sun taru suna ta zikiri mutane sun taru suna ta karatun Qur'ani mutane sun taru suna ta tasbihi sai su ce halummu ila hajatiku ku zo ga bukatan ku ga abin da kuke nema ma'ana sai suna gayyato junansu su ce ku zo ku zo ku zo suna shela fayafuhum bi ajnihatihim ila sama'id dunya sai su kewaye su da fukafikin su sai sun dangane da sama na duniya hmm. fayas'aluhum rabbuhum sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim Allah ya fi su sanin mai bayin suke ciki amma Allah sai ya tambaye su ya ce min aina ji'tum daga ina kuke sai su ce ina min inda ibadik mun zo ne daga gurin bayinka Allah sai ce to me kuka samu bayina suna yi bayan Allah ya fi mala'ikun sani sai su ce yusabbihunaka wa yahmadunaka wa ko wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka suna tasbihi suna tamjidi suna tahmidi sai Allah ubangiji ya ce to me suke so ne suke wannan nacin sai mala'iku su ce ya rabbi suna son aljanna ne ce a ah, hal ra'auha sun shiga aljanna ne ce la wallahi rabbi ma ra'auha Allah ba su ga aljanna ba wa kaifa law ra'auha ina to idan da sun ga aljanna ce da sun zamo mafi tsananin kwaɗayi da soyayya da naci dangane da bukatan aljanna sai Allah ubangiji ya sake tambayan mala'iku su ce to da me suke neman tsari meye suke neman tsari sai su ce suna neman tsari daga wuta Allah sai ce hal ra'auha sun ga wutar ne ce la wallahi rabbi ma ra'auha a a Allah ba su ga wutan ba wa kaifa law ra'auha yaya da sun ga wutan ce da sun zamo masu tsananin tsorace mata da guje mata da neman tsari da ita mahallu shahid a nan wajen shine mene shine Allah zai tambaye su bayan ya fi su sanin menene bayan suke aikatawa to wa anna Allah bi kulli shay'in alim Allah ubangiji <clears throat> shine masanin komai da komai ba abin da yake buya ma Allah na'am i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim i'lamu anna Allah shadidul iqabi anna Allah ghafurur rahim kusani annallaha lallai Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne wa Allah kuma lallai Allah ubangiji ghafurun rahim mai gafara ne kuma mai jin kai ne kaga anan wajen ga inzari sannan kuma ga kwadaitarwa Allah ya yi inzari da shi shadidul iqab ne domin kasancewa duk abin da ka aikata idan Allah ya kama ka to ba za ka kai labari ba sannan shi gafurun rahimun ne domin ka san duk abin da ka aikata in Allah ya ga dama zai gafarta ba komai bane a gurinsa to wannan ya haɗu guda biyu kuma mafi yawa Allah Ubangiji yakan haɗa tsakanin wato bisharantarwa da gargadantarwa a yi bishara da rahma da ni'ima sannan a yi gargaɗi da uquba da azaba amma wannan duk Allah yana yi ne domin ya jawo mutane su taho zuwa gare shi su yi inkiyadi zuwa gare shi su iso zuwa gare shi daga lokacin da mutane suka iso zuwa ga Allah to a lokacin da su mance da abin da suke kwaɗayi na aljanna da abin da suke tsoro na wuta sai su ga Allah ya wadatar da su gabarin duk wani abin kwaɗayi sannan Allah ya tsoron Allah ya wadatar da su gabarin tsoron komai da komai shi yasa tsoro ne a mataki na al’ihsan shi ne yake isar da mutum zuwa wannan matsayi na'am Allah ya ce kar mu bauta masa wato ba tare da mun san shi ba na'am Allah ya ce mu bauta masa in mun bauta masa zai ba mu aljanna kuma ya ce idan ba mu bauta masa ba muka saba masa zai saka mu a wuta amma ainihin abin da Allah yake so ya jawo mu zuwa ga kai ba shine aljanna ko wuta ba abin da Allah yake so shine ya tsoratar da mu da abin da rai take tsoro shine wuta sannan ya kwadaitar da mu da abin da rai yake so shine aljanna domin ya jawo mu zuwa gare shi mu zamanto daga cikin wato mazowa hadaransa ilamu annallaha shadidul iqab lallai ku sani Allah mai tsananin ukuba ne wa annallaha ghafurur rahim Allah ubangiji mai gafara ne kuma mai jin kai ne saboda haka dagewa wajen neman gafaran Allah da neman jin kan Allah ka zamanto ka raji hattar da shi ka saka shi shine mafi yawa a cikin ibadunka ga baki daya ya zamanto duk abin da za ka yi na ibada to a zuciyanka kana jin kai dai ba abin da kake nema sai gafaran Allah ni dai ba abin da nake nema sai rahman Allah da jin kan Allah da tausayin Allah ya zamanto wannan shine raja'in ka da ubangiji kada ya zama tora ja'inka da ubangiji shine dogaro da aikinka ko hmm. dogaro da aikinka ba zai kai ka zuwa ko ina ba amma idan ka dogara da Allah to duk laifin da ka aikata zaka ga laifin yan kananu ne a gaban gafaran Allah ko hmm. menene ibnu ata'illahi sakandari yake cewa min alamati li'timadi ala al'amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalal ko inda wuqu'i zalal yana daga cikin alaman ka dogara da aikinka to lokacin da ka aikata wani kuskure sai kana jin cewa wato kaman kai din nan ba za Allah ba zai iya gafarta maka ba ko ko wannan yana nuna kaya asara ko ka tabe to wannan yana nuna ka dogara da aikinka ne kar ka dogara da aikinka ka dogara da rahman Allah da jin kan Allah domin rahman Allah da jin kan Allah ya yalwaci komai da komai wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmana ta yalwaci komai da komai Allah ya saka mu cikin rahmansa mm. na'am ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ shi fa manzon Allah nan shi dan aikin Allah ne ba wani abin da yake kansa na dole sai ya saka kowa ya zama musulmi mumini ma alar rasuli illal bala ba wani abin da yake kan dan aike face sai ya isar da sakon Allah in ya isar shikenan dama Allah ya ce masa ya isar ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas ka isar da abin da Allah ya ce ka isar idan ka riga ka isar to shikenan ma alar rasuli illal balag babu abin da yake kan dan aike sai dai ya isar da sako wallahu ya'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun Allah ya san abin da kuke bayyanawa da kuma Allah ya san abin da kuke boyewa duk abin da ka bayyana shi a bayyane Allah ya sani duk abin da ka boye shi kai a sirri Allah ya sani abin da kai a duhun dare Allah ya sani abin da ka rufe daki kai Allah ya sani abin da wato kafa ku kake ganin ba wanda yake ganin ka to Allah ubangiji yana ganin ka Shi abinda ake faɗa wani bawan Allah aka ce ya zo shi ya nemi wata mata da fasikanci sai matan take lokacin matan ta nemi wani abu ne a gurinsa wanda za ta tallafi kanta saboda tana da marayu ya nemi wani abu a gurinta na kuɗi sai ta Eh, ya nemi wani abu ta nemi wani abu a gurinsa na kuɗi sai ce sai dai in zaki bani kanki sai ta ki ta je ta nema ta nema ta gabata da mafita sai ta dawo ta ce to na yarda mu je suka kama hanya tinkis tinkis suka tafi aka zo wani daki ta ce zan yarda da kai amma ka kai ni gurin da ba kowa ba wanda zai gan mu da gani sai kai ya ce ba komai ina da guri suka tafi har suka zo wani ɗaki ya rufe kofa ya rufe windo ce to ai kin ga babu wanda yake ganin mu ta ce a'a da saura ai garin ɗakin nan yana kallon mu rufin ɗakin nan yana kallon mu abubuwan da suke cikin ɗakin nan duka suna kallon mu ai uwa uba Allah yana kallon mu to ko baka rufe ni ga barin waɗannan abun ɗakin suna ganin mu baka kai ni gurin da Allah ba zai gan mu ba sai kawai ya ji tsoron Allah ya kama shi mm. imani ya kama shi an masa wani faɗakarwa da ya bigi zuciyarsa sai ya kama kuka ya nemi gafaran Allah ya biya ta ya bata abin da ta nema daga gurinsa to kaga wannan yana cikin wanda sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilla fi zillihi yawma la zilla illa zilla wanda Allah zai yi musu inuwa a aljanna a al'ar a karkashin al'arshi ranar da babu wani inuwa sai inuwansa wanda ya zo ya gama samun daman da zai zai biya bukatarsa na sha'awa da matan da ba nasa ba sannan daga baya ya zo ya tsoron Allah ya ce ina tsoron Allah inni akhafullaha rabbal alamin wannan ya tuna min da wani abu da ya faru a kasan Syria aka ce wannan ma wani labari ne mai ban mamaki kwarai da gaske aka ce wata mata mai 'ya'ya marayu ta fito tana cikin damuwa tana bi tana bara tana roƙon wanda zai taimaka musu da abin da da su ci sai ta zo ta ga wani sai ta tsare shi ta ce ga halin da muke ciki ta faɗa mishi damuwoyinta gaba ɗaya <clears throat> sai ya ce zan baki amma ina bukatar sai kin bani kanki to a wannan lokacin kuma da akwai wani mutum babban attajiri da ya tafi ƙasan ingila saboda wani rashin lafiya na saratan da yake damunsa aka auna shi kuma aka ce wannan ciwon ya riga ya gama da shi kansa ba zai yi ya rayu sama da wata ɗaya ba haka duk manyan likitoci suka faɗa masa a ingila ya dawo gida ya bar fita kamfani ya bar fita ko ina ya ɗaura 'ya'yansa a kai kawai ya dawo daga gida sai masallaci yana bautan allah to ya zo zai shige masallaci sai ya ga wannan mata da wannan mutum da ta tambaye shi suna ta magana suna ta magana da ya dawo daga masallaci sai ya ga mutumin ya tafi ita kuma tana kuka sai yana mamakin me yake faruwa me ya faru tsakaninsu ya ga ɗazu suna magana yanzu kuma tana kuka ya tambaye ta ce na tambaye shi ne ya taimaka mana ina da 'ya'ya marayu sai ce ba zai taimake mu ba sai in na ba shi kaina ni kuma na ce ba zan bashi kaina ba yanzu ba wanda zai taimake ni sai in zan yi fasikanci sai ya ji tsoron Allah shi ma ya kama shi da tausayi da jin kai sai ya ce ki bani adres din gidanki sai ta bada adres din gidanta sai ya ce to ki koma gida ta koma gida yana zuwa yayi oda aka kai musu abinci na shekara guda wanda da su ci aka kai musu wani mablag na kuɗi wanda zai ise su tsawon shekara guda shikenan daga lokacin kawai mutumin da zai mutu wata ɗaya sai gashi shekara tun yana raye sai kawai ya rubuta wasiya ya bar kawai wasiya ma a rubuta cewa wannan matan har iya ƙarshen rayuwarsu kawai duk abin da suke bukata ana ba su amma yana raye shekara ɗaya yana raye yana basu shekara biyu yana raye yana basu shekara uku ba a ma sake ganin wani likita ba sai da ya shekara goma lafiyansa kalau wannan ciwon bai sake tasowa ba sai kawai wata juma'a sai allah ya masa rasuwa sai ya rasu bayan ya shekara goma ba tare da Allah ya ɗauki ransa ba magana ciwon babu sai Allah ya ɗauki ransa bayan ya mutu sai iyalan shi wannan mutum sai suka yi amfani da wasiyan da ya bar suka ɗauki abinci kamar yadda suka saba domin su kai gidan wannan mata mai marayu suna kai abincin sai ita uwar marayun ta ce babu abin da za mu muku sai dai mu muku godiya hakika waɗannan marayu mahaifinsu yana da abin da ya bar musu amma an danne abin da aka bar musu abin bai shigo hannunmu ba sai a cikin wannan satin allah ubangiji ya kawo ma waɗannan marayu haƙinsu don haka daga yanzu ana bayar wa mabukata mukan allah ya kawo mana yadda samu menene sirrin kun gane sirrin tsawon shekarun da wannan bawan Allah ya yi sabila da ya kula da marayun nan ne Allah ya bashi yana ƙara aikinsa akan waɗannan marayu shi kenan kawai to ma'ana aikata aikin alheri zai iya jan kwananka albarkan wani mai rauni wani da ifi wani wanda kake ganin sa ba kowa ba ba hadisi ne manzon Allah ke ce hal tun tunsaruna wa turhamuna illa bi du'afaikum shin ana tausayin ku shin kuna samun nasara shin arzikin da kuke samu ma wai kun san albarkan wa kuke ci albarkan rauna na kuke ci albarkan masu bara kuke ci albarkan marayun da kuke taimakon su kuke ci waɗanda kake zagin su kullum kake musu kallon kaskantattu don ba su da abin duniya to albarkan su kake ci hal tunsaruna turzaquna illa bi saboda haka ma'alar ala rasuli illa al ba abin da yake kan manzo sai dai ya isar da sakon Allah <clears throat> wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun Allah ubangiji eh wa ma taktumun Allah ubangiji ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke boyewa na'am قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الكبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل لا يستوي الخبيث والطيب ده dauda mummunan abu da tsabtataccen abu ba za su taɓa yin daidai ba ba za su haɗu ba ƙulla ya stawil habisu wa tayyib mummunan abu wanda dauɗa ne haramun ba za su yi daidai da halal ba haramun ba za su yi daidai da halal ba abinda Allah ya yarda da shi ba za su yi daidai da abinda Allah Ubangiji bai yarda da shi ba wannan kulla yastawil khabisu wat tayyibu ya shiga dukkanin abin da ya shafi bangarori na addini da rayuwa duk abin da Allah ya halatta to wannan abin ba zai taba daidai da abin da Allah ya haramta ba domin duk abubuwan da Allah ya haramta akwai alhikmatul ilahiyya cikin haramta wannan abu ko da mun sani ko da ba mu sani ba saboda haka halal da haramun ba za su zama ɗaya ba walau a'jabaka kasratul khabisi ko da yawan mummuna ɗin ya baka mamaki ma'ana ko da kana ganin shi alkhabis din gashi nan yana da yawa to ba za su taba zamowa da mummunan abu da kyakkyawan abu su zama kwaya ɗaya ba ba za su taba haduwa ba shine al-imam asuddi yake cewa la yastawi al wa tayyib yana nufin al wal kafiru ba za su taba zama ɗaya ba almutiu da al'asi ba za su taba zama ɗaya ba mai bin Allah da mai saba ma Allah ba za su taba zama ɗaya ba ar wal jayyid abu mai kyau da abin da bai da kyau ba za su taba zama ɗaya ba amma malamai suka ce wannan ayan ya yi umumi lafazinsa al yastawil khabisu wa tayyib ya yi umumi cikin dukkanin tasarrufa na rayuwa cikin abin da Allah Ubangiji ya halitta da abin da Allah ya haramta kar ka ga Allah Ubangiji ya ba mu wani wani kirare na duniya ka raina abin da Allah Ubangiji ya baka ka kalli abin da Allah Ubangiji ya maka in ka kalli kanka za ka gane Allah Ubangiji ya maka falala mai yawa wa kana fadlullahi alaika azima dan wani ya fi ka kuɗi ya fi ka gida ya fi ka mota ya fi ka mulki ya fi ka tinkaho ya fi ka takama la ba shi yake nuna ya fi ka ba kai ka dawo ka kalli kanka kowa da abin da Allah ya bashi kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura kowa da akwai abin da Allah ubangiji ya bashi kuma idan kana son ka gode ma ni'ima ya zama dole ka kalli wanda suke kasa da kai kar kullun idon ka yana kan yana kan wanda suke sama da kai idan kana kallon na sama da kai to ba za ka gode ma Allah ba kuma musamman wanda Allah ya bashi ni'iman imani yaushe da ka tsaya kana daga hankalinka dan ga fasikai suna suna abin da suka ga dama imaninka ya fi fasikancin fasiki imaninka ya fi dukiyan da aka ba wa fasiki imaninka ya fi mulkin da aka ba wa fasiki to ka dawo ka gode ma Allah kar idan ka wala ta muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum ko kar ka daga ka kana kallon abin da muka bayar ma wasu na abin duniya dan kaɗan kai ka kalli abin da Allah ubangiji ka kalli abin da Allah ya tsayar da kai unzur ma za a kama kallahu alai ka kalli abin da Allah ubangiji ya tsayar da kai wa nabluwakum bil khairi wash sharri fitna ko bil sharri wal khairi fitna Allah ya ce muna jarraba ku da sharri da alkhairi duka domin mu ga wanda zai dace da kuma wanda ba zai dace ba da a jarrabe ka da alkhairi wani abun kana ganin sa ana ganin sa a zahirin sa alkhairi ne Allah idan ya baka kudi kudi alheri ne jarraban ka Allah ya idan Allah ubangiji ya barka da talauci talauci fitina ne ai jarraban ka Allah ya kowa da akwai ta kofar da zai isa zuwa ga Allah wani da wannan wahalan da wannan gumin zai ji wurin Allah wani kuma da wannan wahalan da shi zai shiga wuta ya sha wahala a duniya je rahira ya sha wahala wani da wannan kudin da shi zai shiga aljanna wani kuma da wannan kudin da shi zai shiga wuta hmm. kowa da akwai wujahan da Allah ubangiji ya tsayar da shi a kai. saboda haka kar ka raina abin Allah ya baka domin kaga abin da aka bawa fasikai ka gode ma Allah ka gode ma Allah akan ni'imar musulunci wallahi wallahi duk abin da aka bayar ma wani na duniya da duk abin da aka bayar ma wani na mulki da duk abin aka bayar ma wani na roman rayuwa wallahi bai kai abin aka baka na imani ba bai kai abinda aka baka na lokacin sallah yayi a kira sallah ka tashi ka zo kai sallah a cikin jam'i ba bai kai abin da aka baka na ka zauna ka buɗe alƙur'ani ka karanta ba bai kai abin da aka baka na ka tashi cikin dare ka yi shafa'i da wuturi ba wallahi bai kai abin da aka baka na iyayenka biyu suna raye ka yi musu biyayya ka musu hidima Allah ya baka lada bai kai ba gaba ɗaya duka rayuwa yana da amat takaitacce wanda duka za a je a tsaya kowa ya tsaya hasiran amma maqadirihi ya habibi kullu shay'in bi qada ma bi aidina khuliqna tu'asa rubbama tajma'una aqdaruna zata yawmin ba'da ma azzal liqa komai kaddara ne wanda ka gana wahala ba shi ya halitta ma kansa ya sha wahala ba haka Allah ya kaddara masa to yarda da Allah da ya kaddara maka abinda kai kake ciki shine mafi girman imani a gare ka domin imaninka idan yana motsi zai faɗa maka cewa wanda ya zaɓa min kaza shi ya fi ni sanin kazan da ya dace da ni saboda haka kar ka sa asara da damuwa da bakin ciki a ranka akan abin da ka ga wani yana da shi kila ma wannan abun ba halal bane qul la yastawi khabisu wa tayyibu mummunan abu da kyakkyawa bai daidaituwa walau a ajabaka kasratul khabisi ko da yawan mummunan ya baka labari wato ya baka mamaki walau a ajabaka kasratul kabisi ne ko kasratul khabis ko da yawan gurbataccen ya baka mamaki ya burge ka idan mutane gaba ɗaya da su halaka kai kana kan shirya to karka damu da yawan halakakku idan mutane gaba ɗaya za a taro akan bata idan ba za ka iya hana bata ba ba za ka iya hani ga barin mummunan aiki ba to idan an yi mummunan aiki kar ka yi tafi ka yi murna kar yi tafi kar yi murna ya zamanto ka ki a zuciyanka kamar yadda manzon Allah yake cewa mutum ya ki a zuciyarsa shine adaful iman shine mafi raunin imani shine abinda sayyiduna Ali ibn Abi Talib yake fada ko yake cewa kada karancin masu bin hanyar shari'a ya sa ka ji kewa idan ka ganka akan hanyar shari'a ka ce to aini ɗaya ne ga wani ga wani ga malam wani ga malam wani ga alhaji wani ga alhaji wani ga shek wani ga shek wani duk suna wancan hanyar yayi ni ɗaya ne a nan wajen in dai ka tabbatar gaskiya ne tsaya abinka babu wanda ya halicce ka Allah ne ya halicce ka kuma shi kake neman yarda kuma duk yanda ƙarya ta kai da kumumuwanta da tashinta da da raƙumin ruwanta ta tashi ta yi sama wallahi za ta dawo ta faɗi ta kwanta ta yi luf ta ƙare amma wallahi gaskiya duk rauninsa wallahi sai Allah ya buwayar da shi manzan Allah ba da mutum da ya fara ba da wa ya fara da sayyidina abubakar da wa ne da mace kwaya ɗaya sai da tuna khadija da wa da yaro kwaya ɗaya sai tuna ali ibn abi talib da su aka fara musulunci yau ga musulunci ya bigi ko ina ya bigi gidan kowa ya bigi masharikul ardi wa magharibil ard mm. ko ina ana musulunci kuma su kansu makiya musulunci sun rasa yanda da su yi da musulunci kuma ba yadda da su yi saboda Allah ne ya faɗa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli ko ina sai an ji ko ina sai an sani saboda haka karka damu da karancin masu bin hanyar shari'a karka damu in dai kai kana kan shirya ka nemi muwafaka a gurin Allah ka nemi dacewa a gurin Allah ka nemi sadad a gurin Allah ka nemi taufiki a gurin Allah قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الكبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب يا كوما زوا قايان هنكلي كجس أوران الله لعلكم تفلحون إذا كجس أوران الله للي زاكو سيركم زاكو ربوتا الله يسامو سيرا الله يسامو ربوتا نعم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها kuna yin tambaya akan abubuwa kowane tambaya ya faɗo muku kawai ku zo ku rattaba shi ga manzan Allah kar ku yarda la tasalu an ashiya'a in tubda lakum idan an bayyana muku wannan abubuwan tasu'ukum za ta bakanta muku ba za ku ji daɗin abubuwan ba kar kuna yawan tambaya akan komai a tambaya mai kyau Allah yana so Tun da shi Allah ya ce fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun tambaya akan ibada abu ne mai kyau tambaya akan halal da haram dan ka bambance su abu ne mai kyau amma kowane sirin bahana na tambaya kawai ka zo ka rattaba shi to wannan zaka ja ma kanka fitina ne la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum idan an bayyana muku to amsan zai saka ku cikin damuwa amsan zai bakanta muku rai wa in tas'alu an hahina yunazzalul qur'an idan kun tambaya akan waɗannan abubuwa ɗin na wadda na irin tambayan da kuke yi ga manzan Allah na kowane abu fallahu anha duk da cewa a ƙarƙashin wannan ayan wato malamai sun fi rajjahar da wa in tas'alu anha tambaya mai kyau ɗin idan kuka yi ta lokacin da ake saukar da ƙur'ani ga manzon Allah za a bayyana muku wannan tambayoyin dan abinda malamai suka ce to ai Allah ya yi itab ne ya ce dan me za a na tambayan to gashi kuma Allah ya ce in an yi tambayan za a amsa sai aka ce al abinda Allah yake nufi idan kar ku yi tambaya akan abubuwa wanda ba a bayyana muku na rayuwa ba duk abin da Allah ya yi shiru bai ba ku wani hukunci a kai ba to ku ci gaba da yin sa kawai amma abin da ya shafi addinin ku idan kun tambaya lokacin da ake saukar da Qur'ani za a bayyana muku wannan wasu almufassirun kuma sai suka ce a'a idan kuka yi tambayan na kowane iri din to in kuka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba da amsa akan wannan abun wanda ba za ku ji daɗin sa ba amma afallahu anha abinda kuka yi a baya Allah ya yafe wallahu gafurun halim Allah ubangiji mai gafara ne kuma mai tsananin haƙuri ne da tausayin bayansa hmm. dalilin saukan wannan aya aka ce lokacin da Allah ubangiji ya saukar da walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila aka saukar da wannan ayar sai sahabban manzan Allah suka ce a fi kulli amin ya rasulallah ya rasulallah duk shekara sai mun yi hajji annabi sai ya yi shiru suka sake ce a fi kulli amin ya rasulallah duk shekara sai mun yi aikin hajji annabi ya yi shiru da suka tambaye shi na uku sai manzan Allah ya ce la amma lau qultu la wajabat hmm. sai ba duk shekara bane amma ku sani da na ce eh to da duk shekara sai kun yi aikin hajji kuma ta zama wajibi a ku kuma ba za ku iya ba sai Allah ya saukar da wannan ayan ya ayyuhal lazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'kum ya ku waɗanda kuka yi imani kar kuna tambaya akan abubuwa idan an bayyana muku amsan waɗannan abubuwan za ta bakanta muku rai za ku ji damuwa in an faɗa muku amsan abin da kuka tambaya wa in tas'alu an hahina yunazzalu alquran idan kuka tambaya lokacin da ake saukar da alqur'ani Allah ubangiji zai faɗa muku amma abin da kuka yi a baya Allah ya yafe Allah kuma mai tsananin gafara ne kuma mai tsananin tausayin ku da jin kanku ne sannan da akwai ruwayan Bukhari da Muslim daga hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu da yace wani ne ya zo gurin manzon Allah sai ya ce wa manzan Allah man abi waye babana ya rasulullahi waye babana saboda ana gardama an rasa wane ne babansa manzan Allah ya ce babanka shine huzafa sai aka ga wannan tambaya da aka yi wa manzan Allah bai ji daɗin tambayan ba sai manzan Allah ya shiga ya fito sahabbai suka ga alaman fiskansa ya canja bai ji daɗin tambayan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku tambaye ni saluni ku tambayen duk abin da kuka ga dama fa wallazi nafsi biyadihi la tasaluni an shay'in illa akhbartukum bihi ma dumtum fi maqami hadha hmm. wallahi ba za ku tambayan wani abu ba sai na ba ku amsa akan wannan abun in dai muna nan wajen yanzu aka shige da wuta wutan tana ci an buɗe ta ina ganin ta ga aljanna an buɗe ta duk abin da kuke so na tambayan duniyar nan ku yi min sayyidina umar ya ce ba mu taba ganin rana mafi tsanani a gare mu kamar wannan ranar ba muka sussunkuyar da kanmu ƙasa sayyidina umar ya ce ni ne na saka gwiwoyina a gaban manzan Allah ina magiya ina ce radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulillahi nabiyyan wallahi min yadda da Allah daya min yadda da musulunci shine addininmu min yarda da annabi shine manzanmu ya rasulullahi kafin a turo ka muna cikin jahiliya da mu da iyayenmu Allah ya girmama mu da zuwanka yana wannan maganganun har fishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ya ku wanda kuka yi imani kar kuna tambaya akan komai saboda idan aka bayyana muku wani abin zai bakanta muku akwai shi a cikin ingantaccen hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat Allah ya haramta muku saba ma iyayenku mata wa wa'dul banat Allah ubangiji wa wa'dal banat Allah ya haramta muku binne ƴaƴanku mata wa kariha lakum salasan Allah ya ki abubuwa guda uku tattare da ku sai suka ce menene wannan abu guda uku ya rasulullah sai ya ce kariha lakum qila wa qala ya ya ƙi muku kuna yaɗa jita-jita abinda kawai kuka ji akan hanya ku ɗaurar wa kasrata su'al da yawan tambaya wa idha'atal mal da kuma tozarta dukiya sannan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha Allah ya fardanta farillai kar ku tozarta su wa harrama hurumatin falatan ta hikuha ya saka wasu abu ya haramta su karku keta wannan abu wa hadda hududan ta duha Allah ya saka wasu dokoki ya saka iyakoki kar ku rawa innan iyakokin wa sakata an ashiya a ghaira nisyanin fala tantahikuha ko falata tabhasu anha Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa tare da Allah ya fi ku sanin abu to kar ku yawaita tambaya a kai. bincikenku a kai dai zama muku musiba to kaga a nan ko kai yawan tambaya akwai ilimin da saninsa dai zama maka damuwa akwai abin da ba dole sai ka sani ba ko yawan bincike kana neman kwakwafin ka ji menene ake cewa a kanka da ka jefa kanka akan da a damuwa ne ka ja ka kai shiru duk abin da bai iso kunnen ka na wani abu ba to ka haramta ma kanka jin wannan abu duk abin da bai iso kanka ka yi bincike kan wani abu wanda ba mai muhimmanci ba ne to wallahi in ka ji wani abun sai ya hana ka bacci in ka ji wani abun wallahi tallahi sai ya hada ka fada da wanda ya fi kusa da kai ka zauna baka san wasu abubuwa ba shi ya fi maka alkhairi kai wallahi da za a buɗe maka haƙiƙanin mutane a bayan idanka to wallahi sai ka yi sa'a ka zauna da mutum uku a duniya haƙiƙanin mutane a nuna maka halin mutane abinda mutane suke yi a kanka a bayan idonka to wallahi na faɗa maka ba za ka iya haɗa fiska da mutane ba saboda za ka ga ana ta abin nan ɗinka da sauransu waye waye waye da sauransu amma duka ba a zuciya ba ne bai kai cikin zuciya ba wallahi kawai ka bar mutane a haka sabila da su mutane allah ma bai birge su ba allah ma sun yi korafi a kansa. menene ake cewa wallahi lau sahabar insanu jibril lam ya khalisul mar'u min qalin wa min qila qad qila fi llahi aqwalan mudabbajatan tutla idha rutila alqur'ana tartila qalu bi anna lahu wildan wa alayhi wa buhtanan wa tadlila hazi maqalatuhum fi llahi khaliqin fa kayfa in qila fina ba'd ma qila wallahi ko kai abokin jibril ne to baza ka kubuta daga zancen mutane da zagin mutane Allah ma an ci mutuncinsa kullum ana korafi a kansa in yayi kaza sai a ce ai da ba kaza yayi ba yanzu ran nan mun fito ana fama da zafi da aka dan hula sanyi kwana biyu nan sai na ce kai sanyin nan yayi yawa sai na ce kai ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya same ka ne kai mutum kullum Allah da yake maka wannan ka ce wannan bai yi kaza ba ka koma wancan to kullum ma Allah ana korafi a kansa an ce Allah na da ɗa an ce Allah na da mata an kirkira ma Allah ƙarya juran alaihi wa buhtanan wa tadlila hazi maqalatuhum fillahi khaliqihim ma Allah ake wannan maganganun to mu idan an faɗi magana akan mu sai ne duk abin da wani zai faɗa akan ka toshe kunnen ka kar wani damu maganganun mutane ba za su taba karewa ba har abada har ka mutu bayan ka mutu ma sai an zage ka saboda haka kai dama zagegge ne tun kafin a zage ka sai ka ce to ba komai tun kafin a zage ka ka zagi kanka ka yi nasiha ma kanka Allah ubangiji ya samu dace to abinda yake boye na tambaya a kai sabila da tambayan zai jawo maka musiba to ina ganin za mu tsaya a nan insha Allah lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah Ubangiji ya yafe mana Allah ya kara mana soyayyan annabi Muhammad Allah ya saka mu cikin cetonsa ya Allah kamar yadda muka yi imani da shi ba mu gan shi ba ya Allah kar ka haramta mana ganinsa Allah ka kashe mu akan sunnansa ka azurta mu da yi masa biyayya Allah ka saka soyayyen mu ga annabi da mu soyayya na gaskiya Allah ka saka alƙawarin mu da annabi ba zai warware ba har abada Allah ka saka annabi Muhammad ya zama fitilar rayuwar mu Allah ka saka annabi Muhammad ya zamanto shine cikamakin al'amarin mu duk abin da ya kwabe mana ya Allah muna da manzan Allah saboda haka ka mana dan manzan Allah wa habbu ala ka kafika mustafa al-baraya ata'an la ya kafu zawala na'am ne ce assalamu alaikum da fatan mala ya sha ruwa lafiya Allah ya kara fahimta amin amin malam menene bambancin maniyi da maziyi da wadiyi kuma menene hukunce hukuncen su bambancin maniyi da maziyi da wadiyi to maniyi shine a ruwan da yake zuwa bayan sha'awa ya kai makuransa shine maniyi ta hanyar saduwa ko ta hanyar wani abu mai kama da shi maziyi yakan zo lokacin da mutum yake cikin sha'awa ma'ana a farkon sha'awa ruwan da ke fitowa wanda ba yi da kauri shine maziyi shi kuma maniyi mutadaffiq yana da kauri kuma yana tunkuɗan juna lokacin da yake fita amma maziyi shi bai da yawa sannan bai ta tadaffuq sannan kuma yakan zo ne wani lokaci ma ko mutum sha'awa bai zo ba kawai sai ya ga alaman maziyi ta hanyar ya yi tunani ko ko wani abu makamancin haka shi kuma wadi a ƙarshen fitsari yake fitowa a ƙarshen fitsari akwai abin da yake ɗiga fari wani lokaci yakan ɗiga hakan nan mai yauƙi to shi ne ake kiransa sawadi to shi mazi wankewa ake yi kamar yadda ake tsarki don fitsari haka ake yin tsarki domin mazi shi wadi shi ma wanke shi ake yi kamar yadda ake wanke fitsari shi kuma maniyi ne ake yi masa wanka na tsarki wanda ake wanke shi gurin da maniyin ya zuba da gurin da maniyin ya taba sannan a yi alola marra marra a farko ko in mutum ya ga dama ya yi a ƙarshe sannan ya ɗibo ruwa ya zuba a kansa ya cuɗa ya bi lungu-lungu na gashin kansa idan yana da gashi da yawa a kansa ya mummutsuka sannan ya kwara ruwa a gefen damansa tare da cuccuɗawa da guggugawa da bin lunguna-lungunan cibiya da tsakanin cinya da matse-matse ya wanke sannan ya dawo ya wanke gefen hagunansa sannan idan da sauran ruwan da ya rage ya ɗauka ya angiza a kansa ya zuba domin ya gama ko'ina da ko'ina tare da cuccuɗawa mutum zai yi wannan da niyan yin wankan tsarki haka ake yi wa maniyi idan ma kuma mutum yana kusa da kogi ne kawai ya yi niyya ya tunjima a cikin kogi ya fito wankansa ta yi wannan shine tafsir akan mazi da mani da wadi na wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam tambaya na shine wani bawan allah ya bani kuɗi na siya masa shago sai aka gaya mun farashin kuɗin shagon sai na gaya masa hmm. bayan na gaya masa kuma sai masu shagon suka rage wani abu daga ciki hmm. shin yaya halaccin wannan abin da aka rage zan mayar masa ne in bashi ko kuma yaya za ba naka ba ne da ka mayar masa da abinsa ba na ka ba ne ba naka hmm, ba ne nasa ne na mai kudin da wanda ya baka ka saya masa shagon kudin ya rage ko ka je ka nemi ragi daga baya to wannan kudin bai halatta maka ba na wanda ya baka kudin ka saya masa ne in ba ma cuwa-cuwa za a yi ba ai dole da a rubuta rasit a rasit kan ba da a rubuta kuɗin da me aka sayar ba sai dai idan kai da ka saya kai da ka ce a rubuta maka adadin naira kaza domin shi mai shago ya ga abin da kafa mai sayan shago ya ga abin da ya baka na kuɗi shine yake rubuce akan rasit saboda haka za ka mayar masa in shi ya ga dama ya kyautata ya ce maka rike rike in bai kyautata ya baka ba mayar masa Allah zai baka halal ɗinka ta gurin da baka tsammani wa man ya yaj'al allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah huwa hasbu na'am lokaci yayi ko da saura to abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na'am eh, ba su karya azumi ai ko maniyi ma idan ba kai ka ganganta shi ba ko da rana bai karya maka azumi ba sai dai in kai ka ganganta shi ka zo wa matanka ko ka zaki sha'awanka da idanka da hankalinka ta wani hanya daban to wannan kuma ka babu shi kuma sai ka yi azumi sittin kuma sai ka ci gaba da neman gafaran Allah amma shi kuma abin da ka kwanta da rana ka tashi kawai ka ga kayi mafarki ko kuma wahala dan wani lokaci wahala yakan sa mani ya fito wa mutum wahala ko kuma mutum yana sukuwa akan doki ba tare da ya ankara ba kawai sai to wannan kuma wani abu ne na daba amma abin da ka ammada shi shine abin da yake karya azumi kuma yake wajabta kafara wallahu a'lam matasa masu waya mutum ya yi waya da budurwansa da rana in yayi waya da budurarsa da rana sai me ya faru saboda shine tafasini ne mina jaraba ba da ranan da azumin kana jin yunwan kana jin kishirwa ka kira wata wai har ka Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke amma wannan tambayan fa kafakar ya shiga cikin abu tambayoyin da muke tambayoyin da yanzu ake raddin sa anan wajen ayoyin Qur'ani da suke raddin la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum to Allah ya ba mu sa'a abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ubangiji ya sadar da mu da alkhairin duniya da lahira Allah Ubangiji ya bamu abin da muke nema a duniya da lahira Allah ya kare mu daga dukkan abin da muke tsoro Allah ya kare mu daga hau da sihiri da maita da ido da maganganun mutane da bakinsu Allah ubangiji ka kiyaye mu da kiyaye wanka. Allah ka sa mu a wanka wanda ba a tarwatsa shi Allah ka kiyaye mu da ganinka wanda baya bacci Allah ka saka mu a cikin da'iran da ba a shigowa wannan da'iran albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah ya ubangiji ka ba mu kowa abin da yake nema ka tsara kowa daga abin da yake tsoro marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ya ƙara musu lafiya masu arziki waɗanda suke kasuwanci Allah ya buɗa musu waɗanda ba su da shi Allah ya kawo yanda da su yi wanda suke son aure Allah ya aurar da su wanda suke fama da matsalan aure Allah ubangiji ya kawo gyara Allah ya warware mana matsalan mu na duniya gabaki ɗaya. Allah ya sa ranar alkiyama muna cikin ceton manzon Allah malamanmu da shekunanmu Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka daura mu akan wannan gwadabe na alkhairi Allah ubangiji ya kai musu haske a kabarinsu Allah ubangiji ka saka ma kowa da gwargwadon abin da yayi na alkhairi cikin gudanar da wannan karatu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama